فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكم بوديا ذات الله وبنجد التالكين wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar sha takwas ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da bakwai ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya fara raya mu a wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya muna gudanar da tafsirin alkur'ani inda muka kwana a cikin sura ta uku a jerin gwanin surorin alkur'ani suratu ali imran a jerin gwanin tafsirinmu na wannan shekara wannan shine majalisi na ashirin a jiya mun kwana a aya ta tamanin da biyar yau da izinin allah za mu tashi akan aya ta tamanin da shida inda allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم نعلة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الله سبحانه وتعالى ينا tsawatarwa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan waɗanda suka san gaskiya kuma suka ƙi yin aiki da shi dalilin wannan aya kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin dalilin saukan wannan aya kamar yadda imamu ibnu jarir ne ya rawaito a tafsirinsa tafsiri a mujallaji na shida shafi na ɗari biyar da saba'in da biyu haka imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisi da imamu hakim a cikin mustadrak nasa da imamu ibn hibban imamun nasa'i ya fitar da hadisin a cikin sunan al-kubra mujallaji na shida shafi na 311 imamu hakim a cikin mustadrak mujallaji na hudu shafi na 366 imamu ibn hibban a cikin sahihinsa mujallaji na shida shafi na hadisi daga abdullahi dan abbasin ya yace abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa yace kana rajulun min al-ansar aslama thumma irtadda wa lahiqa bishirk akwai wani mutumi daga cikin mutanen madina ya musulunta sannan ya zo ya yi ridda sai ya koma dumu-dumu a cikin shirka ya koma yana shirkansa sun nadima da yake Allah na nufin shi da shirya sai ya yi nadama a kan riddan da ya yi na addinin musulunci fa'arsala ila kauni. sai ya tura saƙo zuwa ga mutanensa an sanu li rasulallah صلى الله عليه وآله وسلم هل لي من توبة يتيم سجن الله كتبا يا من زن الله صلى الله عليه وسلم riddan nan da nayi yanzu na yi nadama ina so in dawo musulunci shin in na tuba Allah zai tafi tuba na? Kola yana faɗin haka fa nazalat fi nan ta sauka كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ta yaya Allah zai shiryar da mutanen da suka kafurce bayan sun yi imani da Allah da manzansa da kuma addinin musulunci to ta yaya Allah zai shirya da irin wa'annan mutanen wa shahidu annar rasula haqqun kuma sun tabbata lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annaban gaskiya ne ba na boke ba kuma ba shafi faɗi ba waja'ahumul bayyinat kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da dalilai ingantattu bayyananu cewa lallai shi annabin Allah ne wani fa mutumi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad ya kira sunansa ya ce kai annabin allah ne ya ce ya eh, allah shaida ne sai ce to ba zan yadda da kai ba kaga wancan kututturan dalilan ya ce eh, ka kira shi ya zo nan ya yi maka sujjada ya tabbatar da kai manzo ne ya koma in ya ka zan yi imani da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai dabino zo nan sai dabino ya fara tafiya daga inda yake ya dawo har gaban wannan mutumin yayi sujjada yayi shaida ce "Ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai kai annabin Allah ne sai mazala ce koma inda ka fito sai dabino ya koma inda yake ya koma daidai inda yake da sai ya tsaya cak wannan mutumin yana ganin haka ya ce yawon wa'amir ya ce kai mutanen garin banu amir ma ra'aitu sahiran kaf misla muhammad ya ce ni ba taba ganin boka matsafi irin annabi muhammad ba ya nema abin da ya nema a yi kuma aka yi a zahiri yana gani kaga ya samu dalili da zai tabbatar annabi muhammad annabin allah ne amma ya saboda ne saboda shi dai allah bai haskaka zuciyarsa da shirya ba haka shawa suka yi masa suka ce ba za mu yadda da kai ba yanzu wajajen sha biyu ne rana sai gari ya koma duhu a yadda muke muka gari ya kidime ya canza ya koma duhu ko ina ya yi duhu wata ta bayyana ka gane cikin rana ne a yi a wata ta fito sa'an nan watan ta tsage guda biyu ɗaya ta damanka ɗaya ta hagunka sannan ta ƙara haɗewa ta koma sama idan ta koma sama sannan bugun ya ɗauke a dawo rana daidai lokacin da ake su ba suka nema da wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya yi sallah raka a biyu ya roƙi Allah da ya roƙi Allah kawai sai ta ya canza sai ta ya koma duhu sai ga wata wata ta tsaki biyu ɗaya ta damunsa ɗaya ta ta ƙara haɗewa ta koma sama ta tabbata a watanta sai gari ya dawo rana ga rana yadda take ba wani bambanci sai suka ce sihirun mustamir wannan sihiri ne mai gudana shi ne Allah ce iktarabat sa'atu wan wani al-qamar kiyama tana gab da zuwa saboda wata ta tsage وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر idan suka ga alama na aya ta tabbatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne sai su ce ne mai gudana to shine Allah ya ce wa shahidu anna ar-rasula sun shaida lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi gaskiya ne wa ja'ahumul kuma ya zo musu da bayanai gamsassu cewa shi annabin Allah ne wallahu la haji qauman zalimin Allah baya taba shiryar da mutanen da suka zalunci kawukansu shi sa Allah maɗaukaki? sai ya ce ula'ika jaza'uhum anna alaihim allah irin mutanen da suka yi ridda bayan sun san gaskiya suka ƙi yin imani da Allah to tsinuwar Allah ta tabbata akan wa'annan mutanen wal mala'ikati haka mala'ikun Allah sun tsine ma wa'annan mutanen sai Allah ce wannasi fi haka kuma duniya ranka ta kaf mutanen duniya sun tsine ma wannan mutum sai Allah ya ce khalidina fiha idan suka mutu ba su tuba ba suna masu rayuwa a wutan jahannama da dindindin la yukhaffafu anhum al'azab Allah ce ba a daga musu kafa a azabar da za a yi musu ba a musu rangwame wala yunzaruna kuma Allah ba zai dubi zuwa gare su ko ya dan musu jinkiri na azaba ba Allah ba zai kalle su kuma ba zai musu jinkiri na azaba ba saboda Allah subhanahu wata'ala yana fushi da su wa'annan ayoyi sun nuna in mutumin da ya rija ɗan wuta ne kai kenan na biyu duk mutumin da ba musulmi ba ne idan ya mutu ɗan wuta ne don Allah ce khaliki na fiha masu rayuwa ne na jinjinjin a cikin wutar jahannama ba a daga musu kafa na azabar ubangiji sannan kuma Allah ba zai kalle su da idan rama ba kuma ba zai musu rangwane ba saboda Allah yana fushi da su sai Allah ya yi tokaciya sai ya ce illallazi na tabu banda wa'adda suka tuba min ba'di zalika bayan sun yi ridda wa aslahu kuma suka gyara barnan da suka yi a baya fa inna allaha ghafurur rahimun Allah ne yawan gafara ne mai jin kai kenan wannan mutumin Allah ya masa tuba tunda ya gane ya ja amma wanda ya mutu akan haka Allah ba zai daga masa kafa ba an samu wani daga cikin sahabbai wanda shi ma riddan yayi da yayi ridda ka san da Yahudawa da Nasara irin wa'annan suke nema da irin wannan gabar sai suka ce ya zo sai ya zo sai suka ba shi matsayi a garin madina aka ba shi matsayi sai ya dawo yana karya ya ce shi ne ma ke rubuta wa manzan Allah wahayi karya annabi Muhammad ke musulunci ma duk na boke da wannan mutumin Allah ya rubuta masa kafirci sai ya mutu yana mutuwa da aka ɗauke shi suka je suka binne shi suna binne shi sai Allah ya umarni ga ƙasa ta amayo shi Allah ya wulaƙanta shi sai da shi ya fito yana fitowa sai suka ce ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa su ne suka je suka tona ramansa don su wulakanta shi sai suka ƙara haƙa rami wanda ya fi ramin farko zurfi a kabarin suka jefa shi gari na wayewa Allah ya yi umarni ƙasa ta amayo da shi sai ga shi nan a sama ga kabarin alfa amma ga shi nan a sama sai suka ce ai muhammadu ne da sahabbansa suka yi wannan suka ƙara haka rami da ya fi na farko da na biyu zurfi suka ƙara jefa shi a cikin wannan ramin saboda allah ya yi sai ya wulakanta shi allah ya ƙara umarni da ƙasa ta amayo shi to kaga wannan wulaƙanci ne allah ya masa tun a duniya kafin na ina kafin na lahira to waɗanda suka mutu da kafirci wannan mutumin sawa'un ya mutu yana addinin nasara ne ko ko addinin yahudu in ya mutu kuma ya ji labarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya imani wannan mutumin confirm ɗan wuta ne kakka yi tantama akan cewa ɗan wuta ne saboda hadisin da imam muslim ya rawaito bayan ga wa'annan ayoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yasma'u fi yahudiyyun wala nasraniyyun min hadhihi al-umma thumma lam yu'min bi illa kana min ahli an-nar yace na rantse da wanda raina ke hannunsa babu wanda zai ji labari na daga cikin yahudawa ko ko nasara sa'annan ya ƙi yin imani da ni zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a haka sai ya zama ɗan wuta bi ma'ana ɗan wuta ne wannan mutum kaga na aya ta tabbatar da cewa duk wanda ya mutu a kafarci, ko nasara ko yahudu wannan mutumin babu shakka wannan mutumin ɗan wuta ne imamu ahmad yake cewa a ƙarƙashin wannan kaya da Allah maɗaukaki ya ce innan lalina kafaru wa matu wa lallai wa'anda suka kafarcewa wa Allah suka mutu suna kan kafarci. falan yi ahadi falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala wiftada bi Allah ce ba za a taɓa karɓa daga ɗaya daga cikinsu ba da zai cika doron ƙasa da zinari kuma ya nemi fansan kansa duniya ya cika ta da zinari ya ce ya ba da ita fi sabilillah Allah ce ba za a karɓa masa ba wala wiftada bi ko da ya nemi fansan kansa da zinarin da ya cika duniya ya ce ya ba da shi fi sabilillah dan a kubutar da shi daga azabar Allah Allah ba zai karba masa ba sai imamu Ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce daga Anas dan Malik ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce yu'ta lil rajuli min alil jannati fa yaqulu lahu za a zo da wani mutumi dan aljanna sai a ce masa yabna adam ya kai dan adam kaifa wajadta manzilaka yaya ka tanta gidanka fa yaqulu sai wannan mutumin ya ce ai rabbi khayra manzilin ya ubangiji gidana shine mafi alkhairin gida fa yaqulu sal wa sai Allah ya ce masa tambaya kai buri fa yaqulu ما أسألك ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا أن تردني إلى الدنيا وأقتل في سبيل الله عشر مرارا سيجي أبنى لك سوء يا الله إنا سوء ميدني دنيا أكشي نأ وجنياكي kisa a kashe ni so goma ni yasa lima yara min fadli shahada saboda abinda ya gani na falalan shahada wanda an kashe mutum a wajen yaki wa yukta bin rajul min alin nar sai a zo da wani mutumi dan wuta fa yaqulu lahu sai Allah ya ce masa ya bana adam kaifa wajadta manzilaka ya katatta gidanka na wuta fa Kulu sai ce ya rab sharra manzilin gidansa shine mafi sharrin masauki fa Kulu na sai Allah ce masa tabtadi minni bi tala'il ardi zahaba yanzu kana so ka nemi fansa a wurina na ma'ana ka fanshi kanka daga wannan gidan a ce ƙasa gabaki ɗayan da duniya ka cika ta da zinari fa ya ƙulu ai rabbi na'am sai ya ce e ya Allah shi inda za a ba shi duniya ya cika ta da zinari dan a kubutar da shi daga wuta zai so ya yi haka fa yaqulu sai Allah ya ce ka kai karya bawa na kaji a ƙalla min zalika wa aitara fa lam sai ya ce na neme ka da abin da bai kai haka girma ba a duniya da abin da ya fi haka sauƙi ka yi ba a duniya na ce ka ciyar kaki na ce ka bauta samun kaki na ce ka ba da fi sabilin layi ka taimaka ma gajiyayyu ka taimaka wa mabukata ka taimaka wa marayu ka taimaka wa addinin ka duk kai ba shi ne yanzu kake cewa a baka duniya ka cika ta da zinari don a kubutar da kai Wala ce ƙarya kake yi fayuraddu ila an-nar ce sai a mai da shi wuta shine sai Allah ya ce yawaddu al-mujrimu law yabtadi azabi yawmi idhin bi bani mutumin banza a wannan ranar zai yi burin saboda azabar da Allah ya ajiye a ranar zai fanshi kansa da 'ya'yansa rankata su shiga wuta shi kaɗai ya tsira sai Allah ce wa sahibatihi wa bani da matarsa da ƴaƴansa wa fasilatihi allati tuwihi da danginsa da suke karfafa masa a duniya inda zai iya gabatar da su ya ce ya Allah Da dangin tsaron kaf a jefa su wuta shi kadai ya shiga aljanna a ranar zai iya yin haka sai Allah ce wa man fil ardi jami'an thumma yuji kai da zai iya ba da dukkan mu nan duk mutanen duniya ya ce dukkan sa a jefa su wuta shi kadai tilo ya tsira a wurin Allah ya shiga aljanna kowa ya zama dan wuta to da zai iya yi a wannan ranar thumma yuji ya tsiratar da kansa kaga wanda yana nuna maka wanda ya mutu a bisa kafarci a ranar zai yi burin da zai iya samun dama amma haihata haihata faufau faufau ba zai taɓa samun wannan damar ba dalili ne ya saki Allah ya bar ubangijinsa ya kama wato shi shine sai Allah ya yace ulaika lahum azabun Halimun. irin wa'annan su ne suke da azaba mai raɗaɗi. wa ma min ba su da mataimaki a ranar tashin alkiyama duk mutumin da ya fada cikin wannan to ba zai samu wanda zai agaza masa ba ranar tashin alkiyama shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yukta bi an'umin nas min ahli dunya yawm alqiyama min ahli an-nar za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya amma a lahira ɗan wuta ne fa yi masu fin nari hamsa sai a tsoma shi a wutan jahannama tsomawa fayuqalu lahu hal marra bika na'imun qab sai a masa tambaya da Allah ya halice ka ka taba jin daɗi a rayuwa sai ce kalla sai ce shi ya rantse da Allah shi tunda Allah ma ya halice shi a duniya bai taɓa sanin me ake kira jin daɗi ba tsomi fa aka yi masa an tsoma shi ne a wuta haka kawai shi ne sai ya ce shi bai ba taba sanin abin da ake kira daɗi ba alhali a duniya ya fi kowa jin daji amma shi ne dan wuta wannan yana nuna maka bala'in da ke cikin wutan jahannama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taladar wa waɗanda suka kafirce suka yi ridda shi ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce man baddala dinahu faqtulu Tun mutumin da yi riga ku kashe shi bi ma'ana ku kashe shi saboda wannan mutumin zai yi fatanci ga addinin Allah kuma waɗanda ba musulmai ba duk abin da ya ja musu za su fi gaskata kuna ganewa kwanaki nake gani a social media wani pastor yana ba da labari a turance yana cewa when I was in the other side yana ba da labari kenan wato lokacin da yake musulmi haka yi amfani da ibarar a turance wai yana yi wa ‘yan uwansa kiristoci ne wa'azi wai ba sa taimako kuma shi lokacin ya je ga wani mutumi ya je coci ya nemi a bashi mafaka ya kwana saboda bayi da wajen kwana sai aka kore shi a wannan cocin wato shi a karan kansa yake ba da labari amma da ya je musulmi ya ce yana sai salamu alaikum sai kalman wannan haka yadda kake sai ce sai musu sallama sai aka ce wa alaikum a ah, dan uwa da zuwa kaza kaza yace shi yana neman mafaka ne ya kwanta zuwa garin Allah ya waye ta zai ƙara tafiyarsa sai aka ce mai bismillah ya zo ya kwanta bismillah bismillah sai wai yana wa'azi da kiristoci ɗan uwansa na yin haka kamar yadda musulmi suke yi kai da ba haka ba ka ga yanzu duk abinda irin wannan zai gaya musu cewa abinda musulunci ya ce a yi ba su gaskata shi ko saboda ne saboda ya taɓa yin addinin to zai zo ya tanta addinin ya yi ƙarya kuma mutane za su fi yadda da shi sannan zai iya ribatan masu raunin kwakwale daga cikin musulmi kuma ya sa su yi wannan dalili Allah ya ce duk wanda ya bar addinin da Allah ya yarda da shi shine addini a duk duniya shine musulunci to ku kashe shi me ya dalili hifzan wa himayatan li hadha ad-din kiyaye mutuncin wannan addinin ai ga wani sahabi da hakan ya faru da shi ba ƙarya ya zo ya dinga yi musu ba kuma suka gaskata shi sai da Allah ya wulakanta shi aka gani ba to kaga ashe kenan duk mutumin da ya yi ridda na farko ne ya nuna addinin da ya bi ba addinin Allah ba ne shi sa ma Allah ce ɗan wuta ne kuma duk wani addini da ba na musulunci ba Allah baya karɓa tunda ya ce inna dina inda Allahi al-islam addini a wurin Allah shine musulunci wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya ba addinin da ba na musulunci ba Allah baya karba masa wa huwa fil akhirati min al khasirin wannan mutumin alahira yana daga cikin wa'anda suka tabi sai Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana goranta wa bayinsa masu dukiya da talakawa kowa da kowa Allah madaukaki yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun albirru anan bi ma'ana aljanna ba za ku taɓa samun aljanna ba sai kun ciyar daga cikin dukiyarku da kuke so lokacin da wannan aya ta sauka kamar yadda ya zo a cikin musnad na imamu ahmad kuma imam al-bukhari da muslim ma sun rawaito wannan hadisi da ashabu sunan daga anas dan malik Allah ya kara yadda a gare sa akwai abu talha abu talha mutum ne wanda yake da zuciya ya fi kowa yawan dabino a garin madina ana ce ce kana abu talha أكثر أنصار بالمدينة مالا أبو طلحة شين يفكوا يوان دبينو أجر المدينة وكان أحب أمواله إليه بيرعاء abinda يفسو fi so a cikin كرا yana وكانت مستقبلة المسجد wannan gonar tana kallon masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangaren Uhudu kazan bangaren Uhudu yana ta abun masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kilomita ɗaya ne daga masallacin zuwa Uhudu gonar tana kallon masallacin Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب Manzan Allah yana shiga cikin gonan ya sha ruwan gonan saboda ruwan na da zafi yana da kyau qala anas anas ya ce. falamma nazalat lokacin da Allah ya saukar da wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Allah ce ba za ku taba samun aljanna ba sai kun ciyar daga cikin abin da kuke kauna na dukiyar sai ya ce wa inna ahabba amwali ilayya bayruha lallai abinda na fi so a cikin dukiyata ita ce wannan gonar biruha wa ha? sadaqatun lillah abu talha ya ce ya ba aikin Allah na ba da wannan gonar don Allah na ba da ita waƙafi arzu birraha wa zukriha inda Allah ta'ala ina son ladanta da kuma ajiyarta a wurin Allah ya biya ni a lahira فضعها يا رسول الله حيث أراك الله da ake yin wakafi ya ce na ba da ita ga Allah ya ma'aikin Allah ka ajiye ta inda Allah ya nuna maka فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذا الله يجي بخ ذاك مال رادع يجي ما دلا ما دلا wannan ita ce dukiya mai riba to kuna ji mawadata sako ne kare ku za ka malun rabihun wannan ita ce dukiya mai riba sai ya ce wa kaji sami'tu wa ana ara an taj'alaha fil aqrabi manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace naji abin da kai kuma naji abin da kace ba ka ce inda Allah ya nuna min ba sai yace to ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ina ganin ka sanya wannan gonar ga danginka wakafi ne ga danginka فقال أبو طلحة سيد أبو طلحة يتي أفعل يا رسول الله يتي يا ما إنك الله زني يندك فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه سي أبو طلحة يكسى والنمبونر ga ‘yan uwansa na jini da ‘ya'yan babbanninsa shi ne yanzu misali kana da estate ƙila kana da estate guda hamsin daga gina kowanne akwai gida ɗari a cikinsa kuma kana da ‘yan uwa zududu su goma ne to kaga wannan guda ɗarin sai ka ba kowa guda goma kaga guda ɗari su goma kaga an ba su ɗari kenan ko a cikin talatin ɗin da kake da shi wannan ka ba da shi wakafi gare su. idan ka ce wakafi na farko kai ba za ka iya kyauta da shi ba kuma ya fita daga mulkinka ɗaya kenan na biyu ba za a gaje ka ba ‘ya'yanka ba za su iya gajen wannan wurin ba na uku kai a karan kanka da dukiyarka ne ka sa ba za ka iya kyauta da shi ba haramun ne ka yi kyauta da shi duk da kudinka ne dukiyarka ne ka tsinka a wurin daga ranar da ka ce ka ba da shi fi sabilillah wa qabi ba za ka iya kyauta da shi ba sa'annan kuma su ma waɗanda ka ba ba za su iya gadanta ba ba za su iya kyauta da ita ba kuma ba za su iya ɗaukanta su ce za su ba wani ya amfana ba saboda ta ba da ita ne to wannan wakafi ana yin ta ga gida ana yin ta ga makaranta ana yin ta ga asibiti ana yin ta da wurin sana'a da duk wani abu yanzu idan ka tashi kana da gidaje misali guda dubu sai ka ce a cikin gidajen nan guda dubu guda ɗari na ba da shi wakafi ga mutanen da ke ciki mutanen nan da ke ciki talakawa ne wa'annan mutanen za su zauna har zuwa rayuwarsu har lokacin da Allah zai ba su na kansu su bar wajen amma su ba za su iya mallakan gidan su ce su bane kuma ƴaƴansu ba za su iya gadon gidan a matsayin mallakan iyayensu ba su siyar amma in ka ce da su da ƴaƴansu da zuriyarsu in ne gidan baban ya mutu ƴaƴan za su ci gaba da zama a gidan ba wanda zai siyar da gidan in su ma yaran sun mutu 'ya'yansa na ciki za su ci gaba da zama a gidan amma babu wanda yake da hurumi da zai iya siyarwa to irin wannan to ka ba da ga al'umma wa'annan mutanen sai a rubuta shi shaida mai anguwan wannan wurin ya rubuta shaida hakimi ya rubuta shaida lauyoyi su rubuta shaida al'umma su rubuta shaida duk ranar da suka ga wani daga cikin gidan zai je ya siyar ya karɓi kuɗi a hana shi saboda ba haƙƙinsa ba amma ya halatta zai iya zama a gidan har zuwa tsawon rayuwarsa wannan wakafi a gida ke in makaranta ce misali ka ce ka gina wannan makarantar kuma ka mata hanyar da za ta dinga samun inkom na shigowa malaman ana biyan su amma ɗaliban makarantar dukkan su wato marayu ne sai ka rubuta shi mai anguwa ko hakimin garin ya shaida sannan lauyoyi su rubuta mutanen anguwar su rubuta malaman ma a rubuta dole ɗalibin da zai zauna a nan ya zama na cewa maraya ne kuma marayan mala galihu saboda ai marayu kada biyu ne akwai maraya mai galihu shine wanda babansa ya mutu ya bar dukiya akwai kuma maraya mala galihu shi babansa ya rasu amma babu abin da ya wa iyalansa sai ka ce wa'annan yaran su zo su yi karatu tun daga naziri zuwa ss3 kyauta kaga shi principal din da zai yi dole ka'idar duk ɗalibin da za a ɗauka ya zama na cewa ne ya zama na cewa maraya ne irin wannan maraya su shugabannin anguwa da limaman anguwa da sauransu za su dinga bibiya yau da gobe saboda amana ce aka bada a gani ɗaliban da ke karatu shin akwai ɗaliban da malaman nan ne suka kawo su ‘ya'yansu ne ko kuwa shi kansa ne anguwan ko hakimin ko dakacin sun yi amfani da wannan damar su ma sun shigar da nasu duk abincika haƙƙi ne na al'umma saboda wannan an bai wa marayu ne amfanin lauyoyi su zo su gani kenan kai ka rubuta an sa hannu an yi dokumentin ɗinsa an ajiye wato jinun ba da ne. wa'annan bayan kowanne idan ya zo ana bincika. saboda kada ka zo ka ce ka ba da shi wakazi daga baya kuma ranar da baka nan 'ya'yanka su ce shi ke nan ba ruwansu ɗazun nan ake commissioner of information na wannan garin yake gaya min cewa na yi lakta ne sai yake faɗi a wajen laktar cewa akwai wani mutumi da ya rasu ya ba da fili ne waƙafi akwai masallaci akwai gida a ciki to an zo an taya wurin miliyan ɗari uku to aka ce in za a yi rusa masallacin to za a siya ɗari uku a miliyan ɗari uku amma in banda masallacin ba za a siya shi da wannan kudin ba sai ɗaya daga cikin magadan ya ce su sauran suna jin nauyi a rusa masallaci shi ɗaya daga ciki ya ce kai a bashi a sa mai masallacin yana cikin kasansa zai mu shi masallacin zai rusa to kaga wannan asali matsalar kuskuren daga shi marigayin ne abinda ka ba da shi wakafi ai ya kamata ai dokumentin ɗinsa in an ce wakafi fa kai kanka baka da baka ba naka bane kuma to ne tun da ba naka bane to dan me yasa naka wani yaron zai zo ya cinye kaza an karatun saboda abin da ake kira alwaqu wannan dukiyar ta ba da ita fi sabilillahi ya fita daga control ɗinka ya zama na Allah to abin da ya zama na Allah kuma wani yana da iko ya zo ya babu saboda haka akwai temporary waqafi da ake yi misali ka ce matukar ina da rai gidaje na duk wanda ya zauna masu haya na ba su shi fi sabilillah ga bayan ka mutu kuma shi kenan ya zama na ne na magada kaga wannan temporary wakafi kenan akwai kuma wakafi da za ka yi lil abad har abada ne ka ba da shi fi sabilillahi ga waɗanda za su ɗau nauyin abin nan to waɗanda za su kula da shi za su iya amfana da shi shi ne Allah maɗaukaki ce fa za ku taɓa samun aljanna ba albirra a nan shi ne aljanna haka waƙi'u ya fassara wannan aya haka kuma Amurbin maimun suka ce albirra a nan ana nufin aljanna lantana lulbirra ba za ka taɓa samun aljanna ba hatta tun fi kunin masu fi har sai kun ciyar daga abin da kuka fi so daga dukiyarku وما تنفقوا من شيء سيزود النكرة في سياق النجي تفيد العموم زيادة حرف جر في سياق النكرة تفيد التأكيد تبت طاب أبن ذاك الشير فإن الله به عليم للي ألا ينا سند da دوك يدفك da في سبيل الله saboda yanayin lokaci in Allah ya raya mu gobe za mu karasa bayani a karkashin wakafi da rukunansa da ka'idojinsa wanda shari'a ta ce abi saboda mutane a kiyaye wakafi don kada a yi asararsa na Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wannan zai ce malamin ne neman ƙarin bayani akan zikirin da ake bayan wukiri domin a wanda suke fata suke yara ce akwai ruwa da suka nuna duk wanda ya so dari ana ba shi ladan wanda ya kasa so dari to yaya al'amarin yake wannan kallon kurege ne abin da ya tabbata shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya idan da witiri yana cewa subhanal malik al-quddus subhanal malik al na uku sai ya daga murya سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح شكنا وآي وستسبيه سبحان الله دباب وانا كدعي من ذا الله كي ينا يكم شكنا سيتاش وقمونا أدعى أرغا كاي أدعى مكشنا آمين malam ta ce idan mutum ya yi tarawih ba sai ya yi tahajjud ba ko kuma ya yi tahajjud ba sai ya yi tarawih ba to yaya maka da madina suke yi ni na gaya maka abin da manzan Allah ne ya ce shi ne sako kawai na Yawan da zai ce Assalamu alaikum ya ce malami talibi ne kuma kamun ne ina karatu a jami'ar jihar kaduna wato kasu a ɓangaren addinin musulunci yau da haka malam ina neman taimako a a wurin da nake zaune domin shekaru biyu da suka wuce ina biyan kuɗi naira dubu hamsin yanzu an sai da wurin wanda ya siya ya gyara kuma ya kara kuɗi yanzu wurin ya koma dubu ɗari da hamsin ne kuma ba da shi ne malam yake neman ɗan uwa musulmi dan Allah su taimaka min a wannan wata mai albarka dan Allah su taimaka da za kuma za a kaina. to yanzu yadda lantarki na lulubin da za ta yi amfani eh yanzu lan talamin girra za ta yi amfani Allah ya taimaka wa wannan bawan Allah eh gaskiya ne kana faɗin haka ma na gane shi ɗalibi ne kuma yana ma zuwa nan masallacin karatu lokaci bayan lokaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba ƴan uwa ikon taimaka masa ya za ka ma ina kallon sa Allah ya ba da ikon taimaka na ya idan mutum zai fita gida ya yi sallar nafila idan ya dawo ma ya yi sallar nafila da ka'a tafiya ne in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya shi ne yake yin haka ba wai in zai fita ba in zai yi tafiya in ya dawo ya kan yi haka wannan tafiya ake magana ba wai fita daga gida ba tafiya in zai yi tafiya zuwa da dawo na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana yadda Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya zata mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon kai wajen da shi ko kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ba wa'anda aka zarce su a cikin mu da 'ya'ya kan zararru maza ko mata muna roƙon Allah ya shirye musu da su ya sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya ko kuma muna roƙon Allah ya azurta mu da 'ya'ya na gari wa'anda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma aka zarce su da ba su suka a cikin mu Allah muke roƙo ya yaye musu ya ba su ikon sauke wannan nauyi na bashin da ke kansu muna roƙon Allah ko kuma ji yadda zamani yake kai da tsadar rayuwa kada ya haramta mana abin da zamu ɗauɗaure ne iyalanmu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka da zuriyarsa ya Allah yanda ka ba shi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah mana roƙon ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah kafin mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa da gabaki da akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wa'annan fitintunan da ke kewaye da mu a cikin wannan ƙasa tamu da kuma duniya ga baki ɗaya ya Allah muna roƙonka ka yaye mana wa'anda suke ɗaukar ɗawainiyar wa'annan mayagun mutanen bandit da kidnappers ya Allah in a cikinmu suke ka ba su iko su shiru in kuma ba a cikinmu suke ba ya Allah ka yi mana maganinsu wa'anda suke cikinmu ya Allah wa'anda ba za su shiru ba ka yi mana maganinsu da abin da ya dace da su ko kuma ka kare mu daga sharrinsu da su duk inda muke a doron ƙasa ya Allah ka haramta haɗuwarmu da su har abada su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har abada ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwan mu ta zo ka ba mu shukar cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma malam dawud ya ce eh, tazurai da gogware da suke neman aure da ba suka nema a sa su a cikin addu'a kada a manta da su Allah ya aurar da su Allah ya aurar da tazurai da gwagware da suke tifarai mai mata ɗaya Allah ya ba shi ikon ta biyu mai ta biyu Allah ya ba shi ta uku mai ta uku Allah ya ƙara mai ta hudu mai ta hudu Allah ya ƙara mai da hakuri da buɗi da abin da zai ciyar da shi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk